بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما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 كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون بسم الله الرحمن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عام أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك أن تشرك بي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuƙati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha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 ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau 24 ga watan shida shekara ta 2015 idan ba manta ba muna cikin suratul luqman ma ko za ka tuna mana inda muka kwana ya bunayya إنها تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير الله ما دوك yana hikaito أنا هيك da luqman yake yi wa idan ba mu manta ba a darasin jiya lukman ya ja hankalin ɗansa akan shirka kuma ya faɗa masa ya kiyaye ta domin zalunci ne babba to ci gaba da wannan wasiya da lukman yake wa wannan yaro sai ke cewa ya bunayya ya kai ɗana ƙarami innaha lalle ka sani laifi da za ka yi wa Allah ko zalunci da za ka yi ko da zaluncin bai kai girma irin na shirka ba ko mi kankantarsa innaha in taku misali habbatin min khardalin da a ce za ka aikata wa Allah laifi ko kai wani zalunci zaluncin da bai wuce kwayar komayya ba wannan laifi da bai wuce kwayar ya ba kuma fatakun fi sakratin a ce ka samu wani dutse ka ɓoye wannan laifi a cikin wannan falalan dutse ofis samawati ko kuma wannan laifi ka ɗauke shi ka ɓoye shi a cikin sararin samaniya a cikin sammai ofil ardi ko kuma ka ɓoye shi a cikin ƙasa ya ce to ya ati bi halla ranar tashin alkiyama wannan kuskure ko wannan laifi da kai duk da kankantarsa da kuma matakin da ka ɗauka na ɓoye shi da adana shi yadda ba za a gan shi ba to sai Allah ya zo da shi a ranar tashin alkiyama wannan wa'azi ne mai girma kwarai da gaske shi yake nuna ba a iya ɓuya a saba wa Allah maɗaukakin sarki kana iya buya ka saba wa Allah mutane ba su ganka ba amma Allah ya ganka shi ko bai ganka ba shi Allah maɗaukin sarki ya ganka abu na biyu kuma kada ka rena laifi ka ce wannan laifin ai dan kankani ne bai da matsala ba kankantar laifin zaka kalla ba girman wanda zaka saba wa zaka kalla idan da zaka kalli girman Allah da ka rena laifin ba domin laifin wa ka wa? Allah maɗaukin sarki wanda ka saba wa babba ne mai girma ne sosai to girmansa za ka kalla ba ƙanƙantar laifin da ka aikata ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa mumini yana ganin laifinsa kamar wani ƙaton dutse ne zai murƙushe shi saboda yadda yake tsoron laifin amma munafiki yana ganin laifinsa kamar ƙuda ne ko ƙwaro da zai gita ta gabansa da bai wuce sa hannu ya kaɗe ba haka yake ganin laifinsa ma'ana munafiki shi kullum yana rena laifin da yake wa Allah madaukin sarki sai ce ai ba matsala ai laifin da na aikata ɗan kankani ne ai ɗan karami ne to duk lokacin da kaga wuta tana ci balbal da za ka bincika watakila kwayar na ɗaya ka kyasta wani ɗan karamin garwashin wuta ne amma shine karshe rura bala'in wutar har wuta ya zama ta kama gadan-gadan ku kalli irin wa'azin da yake ma yaron yana nuna masa ya ɗauki mataki ya yi taka tsantsan da saba wa Allah maɗaukin sarki ya sani laifin da ya yi komi kankantarsa ranar tashin alkiyama sai Allah maɗaukin sarki ya zo masa da shi sai ce masa inna Allah lalle Allah latifun mai tausasawa ne sannan khabirun wato masani ne wato yana gane laifi mahama latufa duk yadda ake ganin laifin kamar dan karami ne zai iya buya da ba za a iya gane shi ba to inna Allah latifun sannan khabirun wato masani ne babu laifin da zaka aikata wa Allah madaukin sarki Allah bai san ka aikata wannan laifin ba saboda haka ya ku bayin Allah mu yi amfani da wannan dama da muka samu ta watan Ramadan wacce Allah madaukin sarki yake yin bonanza ta gafara a ciki mu rinka lallashin ubangiji mai ta roƙonsa gafara Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba da ramma ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur sai sake ce masa ya bunan ya kai wannan dana wu karami aqimis salata ka tsaye da sallah ka tsaye da me sallah wannan tarbiyya ce muhimmiya da ake so a ba yaro ‘ya'yanmu mai ƙoƙari mu ga mun tarbiyyance su akan me akan tsaye da sallah dama Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka والعاقبة للتقوى وكان يأمر أهله بالصلاة كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله ينا مغنى دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشي مسا وأمر أهلك بالصلاة أمرتي إيالنك دا صلاة in an ce iyalanka matanka suna ciki sannan 'ya'yanka suna ciki da sauran waɗanda suke ƙarƙashin lurarka gaskiya yana da kona zuciya kwarai da gaske ka je masallaci ka samu dattawa ashirin ko talatin a masallacin amma babu yara ƙanana guda goma a cikin masallacin alhali wayannan dattawa kowane da za ka zaunar da shi ka ce masa 'ya'yanka nawa sai rinka baka dogon lissafi wani ma ba a san yawan 'ya'yan nasa ba sai an nemo kalkuleto a kira mata a haɗa lissafi amma ya zara jiki shi kadai ya taho masallaci yaran ya basu bai taho da su masallaci ba ya taimake su bai taimake su ba ya ku bayin Allah hadisi ne na ƙarya ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu hadisin ba cewa ku ne santar daga masallatayyanku makami da wuta da mahaukata da yara ƙanana wannan ba yahudan hadisi ne ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi ba wai kar ku yadda makami ya shiga masallacin ku kaga wannan zai kama hankali kar ku shiga da masallaci wuta da a masallaci wannan zai kama hankali kar ku shiga da mahaukaci masallaci wannan ma ya kama hankali sai aka ce haka yara ƙanana ku nesantar da su daga masallatan ku. kar ku basu su shiga kaga wannan ana so a raba wato masallaci da yara ƙanana inda nan ya kamata a ba su tarbiyya A'a. zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam yara ƙanana suna zuwa masallaci ana sassar kafa su a cikin sahu kuma a yi ibada tare da su yahudawa ne da suke da bukatan su lalata tarbiyyar 'ya'yanmu aka kirkiro wannan hadisi na ƙarya domin a hana yaran musulmai zuwa ina zuwa masallaci saboda haka ya ku bayin Allah ku rinka umurtar yaranku da sallah ku rinka tafiya da su masallaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarci yaranku da sallah tun suna da shekara bakwai idan suka kai shekara goma ba su yi sallah ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dake su domin yin sallah yaro da ya kai shekara bakwai to lalle a tabbatar da cewa ana umurtarsa da me ana umurtarsa da sallah kuma kai uba ka jawo shi kusa da kai in za ka tafi masallaci sallar asuba ta da shi ya alwala ku tafi tare in za ka je sallar azahar tafi da shi in zaka je la'asar tafi da shi in zaka je magariba tafi da shi in ana darasi a masallaci zauna tare da shi ya saurara kar ka ga kamar yaro karami ne bai riƙewa yana riƙewa kuma yana fahimtar abin da ake faɗa in za a yi sallar isha a yi tare da shi yaron da ya samu irin wannan gata da wuya daga baya yahudawa su kwace tarbiyyarsa ta hanyar fina-finai ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar handset ko ta hanyoyi na mujallu da hanyoyin da yahudawa suke karɓe tarbiyyar 'ya'yan musulmai daga hannun musulmai shi yasa ya ce masa ya bunayya ya kai ɗana a ƙimin salata ka tabbatar da cewa ka ainihin wato tsaida sallah bayan kalmar shahada abin da ake fara bincikawa a ranar tashin alkiyama shine sallah idan aka samu sallah ta yi kyau to binciken sauran laifuffuka zai zo da sauki idan aka samu sallah ba ta yi kyau ba to sauran laifuffuka sai an tsananta maka bincike a kansu shi yasa ku ga duk halin da kake ciki sallah Allah ya ce bai yahe ba Allah madaukakin sarki ya maka sassauci a wajen sallah Shi ne a samu dalili guda biyu ko ya zama bacci ne ya kwashe ka baka farka ba har lokacin sallah ya wuce a nan gurin Allah ya maka sassauci ko ya zama a matsayin ka na dan adam ka manta sai daga baya ka faɗa ka cewa baka yi sallah ba a nan ma a matsayin ka na dan adam mai rauni Allah madaukin sarki ya maka sassauci amma in banda waɗannan wurare guda biyu baka da wani dalili da zaka ba Allah cewa ba yi sallah akan lokaci ba idan tsananin sanyi ake ba ka rasa ruwa ko wani abu mai kama da haka an yadda ka yi me ka yi taimama idan ka samu kanka a yanayin da babu kasar taimama babu ruwan alwala malamai suka ce ka yi sallah haka babu taimama babu alwala kadda ka bar sallah lokacin ta ya wuce idan baka da lafiya kana kwance a asibiti nan ma dole sallar sai ka yi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu salatul marid yadda mara lafiya yake me yake sallah dan mara lafiya yana kwance a gadon asibiti matukar yana cikin hankalinsa sallah Allah bai masa sauki a kanta ba kai ba wannan ba da barawo zai bi ka da gudu yan fashi za su bi ka da gudu a daji kana tikar gudu suna bin ka da takobi in ka tsaya za su sare maka kai kana nausawa suna bi Karshe sai ka ga rana za ta faɗi ba kai sallar azahar ba ko ba kai sallar la'asar ba ko ba su yi duka biyu ba yi su duka biyu ba to a shari'ar musulunci ba za ka ce to bari sai na samu inda zan natsu sallar a yi ta kana tikar gudun aika sallar haka abin da ya yi wa aikata a dai samu a yi ta a kan lokaci a fagen daga ana yaƙi ana jihadi sallah allah ya ce bai ɗauke ba idan za ta yi a raba runduna kashi biyu a raba idan ma yaƙi ya hargitse a ci gaba da ana yaƙin a hargitse kuma ana sallah kana allahu akbar kana naushi kana sami allahu liman hamidahu kana kai kutufo amma dai ba a yi sauƙi a kanta ba to balle a ce lokacin sallah har ya wuce kana kallon talabijin lokacin sallah har ya wuce kina kallon wasan kwaikwayo lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon indian film lokacin sallah ya zo har ya wuce kana kallon ball wai ana ball tsakanin arsenal da barcelona ko tsakanin manchester united da chelsea ko da wani club wai wannan ya ɗauke maka hankali baka lokacin da za ka yi sallah wani dan uwa yana cewa wai ana kallon matching lokacin da ake yi match irin world cup da ake yi dinnan to akwai kwallon da an zo ana tsakiyar bugata wai sai lokacin sallar magariba yi to wai wayannan ustazai ne da akwai kokari ba a wasa da sallah to ga magariba ta yi an kira sallah kuma gashi ana tsakiyar kwallo ya ya kamata a yi sai suka ce to bai kamata a bar sallah ta wuce ba ko bai kamata ba a ga kwallon ba sai aka ce to talabijin din a mai da shi ta wajen alƙibla sai ya ringa kallo su masallata sai <laughs> shikenan sai liman ya ja sahu liman yana gaba mamu suna baya ana kallon alƙibla amma talabijin ake kallo wai ba za a iya haƙura da kallon wasan ƙwallon ba a je a yi sallah wai wa'annan masu dama-daman ne wannan shi zai nuna muku raunin da al'umma wato ya same su akan sallah shi yasa luqman yake ce waɗansa ya bunayya aqimis salata sannan wa amur bil ma'arufi ka yi umarni da abu mai kyau wani ha'anil munkar sannan kai hani da abun ƙi duk abin da Allah ya hana in kaga wani ya aikata to kai hani da shi abin da Allah ya umarni in kaga wani ya yi sakaci to kamar umarni da shi ma'ana kai yaro ka rinka yin wa'azi kar ka kalli shekarunka da ka kai wa'azi lukuman yana faɗa wa ɗansa ɗan yaro ne karami yana cewa ya bunayya amma kai wa'azi wai sai mu ne za mu taso yanzu muna wa'azi a rinka cewa yara ne ƙanana wai yara ne kanana kanana kanana kanana wai saboda tsabar kin gaskiya sai mu ji aya mu ji hadisi wai kawai shikenan wanda tijo sai ya miƙe ya ce wai ke wannan magana a ce na ta'ala ne ya ce to to to to to na ta'ala dan gidan hajiya ta sallah a ce eh shine ya ce to to to to ba ma shi ba uwa tashi ma shi aka haihu ta wai yanzu hujja ba za a saurare shi ba shine yaro ne shine yaro ne karami to na ji kai da hadisin da ya ja wa ya fi wani yawan shekaru hadisin shekararsa dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu kai dattijo shekarar ka nawa ayar da sauko da ita nan duniya ma wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ai idan ni yaro ne ayar ba yarinya ba ce hmm. idan wanda ya ja hadisin yaro ne hadisin ba yaro ba ne imamu malik ya shigo cikin masallaci zai fara ba da darasi zai zauna wani yaro ya ce ya kai imamu malik manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za da kala ahadukumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini in ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu gaisuwa ga masallaci imamu malik ya fasa zaunawa ya fuskanci alƙibla dama da alwalarsa ya yi sallar nafila raka'a biyu bayan ya gama wani dattijo a gefe ya ce haba imamu malik yanzu kaman kai yaro zai hana ka zaunawa ka ba da darasi imam malik kalle shi ya ce kai yaro baka ji hadisi ya ja idan shi yaro ne hadisin ma yaro ne sai mu ne yanzu za mu zo mu ja hadisi kawai mutum a ja masa hadisi yana cewa ka ji rashin kunya wai mu za a jawa hadisi wai rashin kunya ne Allah karba mu da tsufan da ya fi karfin hadisi ga luqman yana fada wa ɗansa ya fara wa'azi tun yana me tun yana karami ya fara wa'azi saboda haka ya halatta karami ya babba wa'azi sai dai idan zai yi yayi da uslubi mai kyau yayi da uslubi na girmamawa yayi da uslubi na mutuntawa ba da uslubi na reni da cin mutunci ba amma dai nasiha tana tasowa daga ƙasa zuwa sama tana kuma ya tasowa daga sama zuwa ƙasa kuma tana tasowa daga tsara zuwa tsara ya ce a ƙimin salata wa amur bil ma'arufi wani munkar kuma duk al'ummar da ake wa'azi a cikinta alheri bai rabuwa da wannan al'umma wa'azin nan da shi Allah ya daga darajar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله مدوكين سركية كنتم خير أمة كوني ما في الخير الأمة كو الأمر النبي محمد sallallahu alaihi wasallam uku rijal linnasi al'ummar da aka fitar da ita domin amfanin mutanen duniya gaba daya menene ya baku wannan daraja shine ta'amuruna bil ma'rufi kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkar sannan kuna hani da abun ki abin da shari'a take kyama wa tu'minuna billa. sannan continuously kuna imani da Allah kenan abin da ya daga darajar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine me shine wa'azi shine isar da saƙon Allah umarni da mai kyau hani da mai kyau rashin wannan shi yasa Allah ya tsine wa bani Isra'ila albarka yace lu'inal ladzina kafaru min bani Isra'ila ladzina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن خير فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله ما دوكين سركي يتشلو إن الذين كفروا من بني إسرائيل an tsinewa kafirai daga cikin bani isra'ila allah an ce su ala lisani dawuda a bisa harshen annabi dawud wa isa bin maryam da harshen annabi isa dan maryam allah ya la'anci bani isra'ila ta harshen wa'annan manya-manyan bayin allah guda biyu me ya jawo allah ya tsine musu albarka Allah ya ce zalika bima asau wannan ya faru ne saboda sabawa da suka yi wa kanu ya ata duna, suka kasance kuma suna ƙetare iyaka inda aka ce su tsaya ba su tsayawa suna tsallaka boda me suka aikata ya Allah Allah ya ce kanu la na hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana juna dangane da munkari da suka aikata zan ganka akan kuskure ba zan gaya maka ba zaka ganni akan kuskure ba zaka gaya mun ba zan aikata ba daidai ba ba zaka mun nasiha kai za ka aikata ba daidai ba zan maka nasiha ba sarakuna ba su yi wa talakawa nasiha talakawa ba su yi wa sarakuna malamai ba su yi wa ɗalibai ɗalibai ba su yi wa malamai masu mulki ba su yi wa talakawa talakawa ba su yi wa masu mulki kowa yana aikata abin da ya ga dama ba mai ce masa ka ji tsoron allah ka gyara wannan shine dalilin da ya sa allah maɗaukin sarki ya la'ane su kuma ya ce labi isa makanu ya Aluna. tir da abin da suka kasance suna aikatawa na rashin yi wa juna nasiha in ji allah maɗaukakin sarki saboda haka ya ku bayin allah kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai mai wa'azi ba malamai kaɗai ke da haƙƙin wa'azi ba dole kowa sai ya zama mai wa'azi duk sanda kaga za a yi ɓanna kana da daman da za ka yi magana yi wa'azi abokin ku zai yi aure ya shirya cocktail party ya shirya picnic ya shirya till down ya shirya barbecue ya shirya bonfire ya shirya bush fire ya shirya bachelor's night to ba bari za ku yi sai liman ya ji labari ba ku ku fara zaunawa da shi kuma sawazi ba abokin ku bane ce kai dan ladi dakata addini ya hada mu da kai tare da kai a ce wannan fitsara za a yi mu dai ba mu amince ba da mu kuma ba za a yi ba saboda Allah ya hana kai ma ka ji tsoron Allah walima ya kamata mu shirya ita ce sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi wa'azi ko ba ku yi wa'azi ba kun yi wa'azi baban ango kira ɗanka kai ɗan ladi naga kuna ta wani kuskuske da abokanka me kuka shirya auren ya ce a'a mun ɗan samu guest house ne da dan radio haka da dan cd za mu dan haɗu da yan abokai da kuma yan kawaye kawaye a ce kai saurara ka ci ba nan gidan amarya za ta tare ba ka kuskura na ji labarin an yi fati daga can kasa inda dare maka kan kuskura kawo mun amarya gidana zai dai koma ɗakin haya saboda za a yi fati uban amarya kira ango kai eh na dauka ka gane sunna ne fa na dauki yata na baka ka kuskura aka auren da na ji labarin an yi fadi to an yanka ta tashi zan je dauko yata duk bala'in da za a yi sai dai a yi auren ya kare ka me na gaya maka ya na ji baba to san inda dare maka wani aboki zai zo ya ce ga katuwar rediyo a je a cashe a cashe amarya a kwashe ta a koma gida da ita amma idan kuka ce wai sai malam ne kawai zai yi wa'azi to yaushe ma ya ji labari ya san abin da ya faru dole sai kowa ya zama mai umarni da abu mai kyau mai hari da mummuna yar makwabcinka ta fito ba hijabi yi mata wa'azi ka mata nasiha abin da ke ka aikata ba daidai bane yar makwabcinka kaga tana fira da yaran da an san fitsararru ne a unguwa masu bata 'ya'yan mutane tsaya ka yi nasiha idan kowa ya zama mai nasiha kowa yana umarni da abu mai kyau yana hani da mummuna to a lokacin ne al'umma za ta zama cikakkiyar al'umma Allah ka ƙara gyara mana wannan al'umma mu Allah ka ƙara daga darajar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sakataren local government idan ciyaman zai yi sata an shirya buce karya yi mai wa'azi ka ce kai da ɗaya to zo wannan ban kwashe wa'annan kuɗin wa'anda sun kai wa talakawa lambatu mala'iku za su rubuta kuma aka je kiyama ladaka ita za a kwashe a basu Kada ganin ba matsala honorable mai honorable zai ce an fara samun gyara ko ba a samu ba in his excellency ne ya shirya zai kamfata sakataren gwamnati ka gano speaker ka gano state treasurer ka gano ko wani kashin bayan gwamnati ko wani principal private secretary to zama principal private mai wa'azi sami his excellency a office ranka daɗe bari mu baka shawara duniyar nan ba ta da tabbas kaga gwamnawa ne ya zauna a nan ba irin satar da bai yi ba Allah ya kesa abun albarka yanzu ga ya can ya lalace ana bin shi bashi a lahira kuma yanzu yana kokowa da masara ƴaƴansa ba sa iya karatu a private school duk adawa da su public school mun fahimci satar nan ba ta sa a gama lahiya shawarar da nake baka tsaya ka yi gaskiya ka rike amanar al'umma Allah ya maka albarka ya wa ƴaƴanka ya wa zuri'arka kuma ko ka sauka baka da kokobo sai Allah ya rufa maka asiri an yi gyara ko ba a gyara ba to amma kashe ranka ya daɗe wannan hikima taka tana da kyau dama duniyar nan sai da fulanin idan ba an nan tattara ba to akwai matsala mu in ka amince mu ma san yadda za mu buɗa a ɗauro ka tare da shi a na ranar tashi alkiyama wani zai ce to idan na yi his excellency wazi ya kore ni fa lokuma ne ya ce waɗansa wasu bir alama a sabaka duk sanda za ka yi wa'azi dama sai ka tare a radu da ka sai ka tada radu da mai daka ba za ka taba ɗauka hanyar wa'azi ka ce wai tiriyan tiriyan hanya ce da an shimfiɗa red carpet da furanni wai shikenan baka da matsala ba lahiya kalau za a yi ta yi wallahi ba lahiya kalau ba daga sanda ka dauki hanyar wa'azi to ka sani dama ka shafa wuyan ka jini sai ka shirya komi ta fanjama fanjam duk abin da zai same ka yi haƙuri saboda me ya same ka saboda Allah annabawa nawa aka yanka ya hada sauran annabawa da aka turo daga baya isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin azaba ce ba a mashi ba wani irin wulakanci ne ba a mashi ba to yayin da zaka yi wa'azi dama ka dauka wani abu na iya biyowa baya amma ko ma me zai biyo baya a shirye kake ka dauka domin ka wa'azin dan Allah wannan shine wasbir ala ma asabak kai hakuri akan duk abin da zai same ka kun ga wannan hanyar da muke kanta ta wa'azi wallahi duk abin da zai same mu akan ta wallahi a shirye muke idan za ka sa a turmi ka daka ko za ka yi kulikulin rakiya da mu ga fili ga mai doki amma in mun samu dama wallahi sai mun buga ma aya shine wazbir alama a sabaka liman in ana wa'azi a masallaci duk wanda aya ta faɗa kansa a jefa kar wani gwamna ko wani honorable ko wani dan majalisa an kwararo aya kan barawo ku haɗa ido ka ce to amma to amma me Allah ka gafarta mana sai annabi kuma ya ci gaba da yi wa yaro wa'azi me ya ce wa yaro a gaba ya ce inna zalika lalle umarni da abu mai kyau da hani da abu mummuna tsayi da sallah umarni da abu mai kyau hani da abu mummuna da haƙuri kan abin da zai samu mutum to inna zalika la min azmil umur inna zalika min azmil umur lallai waɗannan suna cikin manya-manyan lamurran addini in ji lukuman yana faɗa wa ɗansa allah ta'ala ya samu dace sai allah maɗaukin sarki ya ce mai alaramma wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur lukuman ya ci gaba da yawar wazi ya ce wala tusa'ir khaddaka nasi. kada ka kauda kanka gabarin mutane yayin da kake magana da mutane wai kai babba ne saboda tsabar jiji da kai wai ba za ka iya magana da mutane kana kallon fuska su ba ana assalamu alaikum kana kawai da kai wa alaikum assalam menene wai saboda kai ne alhaji babba anguwa kai kake ba su zakafi da kai saboda haka su talakawa ne a saboda kai ciyaman ne na local government ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko kuma kai ne akramaka rama kallahu wai kai ka sha karatu ka koshi saboda haka kai babba ne mutane sun fi karfin wai kana magana da su kuna fuskantar juna kana magana da mutane kana wani wato shan yaji kana wani kau da kai kana wani kukumbura kana wani tukuburi kana wani bokasari kana wani wato ainihin zara ido kana wani kau da kai gabarin mutane wala tu sa'ir kaddaka nasi kai wane ne who are you me matsayinka wala tamshi fil ardi maraha sannan kada kai tafiya a bayan ƙasa kana mai takama kana mai jiji da kai akwai wanda ko tafiya yake a wani sake riga ana wani muzurai wala wani lokaci sai ka je gidan gwamnati za ka irin wannan kaga wani ya fito an yi wani doro ana ana ana ranka dade yana masu rufe baya suna rufe baya ana wani tada kura ana wani kaiwa ana komowa duk wannan abin da suke kara da rai ne in yau din nan mala'ika mutuwa ya zara ranka kai ka kabari akwai wanda za a sake wa girman kai shine wala tamshi fil ardi marha sai ke ce da shi inna laha lalle Allah la yuhibbu kulla muktalin fakur baya san dukkan mai takama baya san dukkan mai alfahari malamai suka ce wannan ayar ta kai matuka wajen fada da girman kai ta kai matuka wajen fada da jiji da kai ba a so ka zama mutakabbiri ba a so ka zama mu'jibun bi nafsik kana jin kaman kai wani ne to kai menene sai na umar radiyallahu anhu ɗansa ya gani ya gyara gashin kansa gashin kan yana sheki yana walƙiya sai ya fahimci yaron kaman wato yana jifa da gashin kansa nan ya ce kai ya ce zo ya ce na ga wannan gashin kan naka yana nema ya zama maka fitina ya ce zauna nan ya ce aje a kira wanzan wanzan ya zo ya ce yi masa kwalkwabo ba ya gyara gashi ba ne to an aske gashin gaba daya an huta ko ba huta ba an huta magabata akwai waɗanda kabarin su suke tonawa tun a nan duniya su ɗinka wa kansu likafani idan su ji girman kai da jiji da kai na nema ya fisge su sai su sa likafanin su shiga cikin kabarin su kwanta su tuna da cewa wata ran haka za a ɗauko su a sanya su cikin kabari a tafi a bar su ba su da wanda zai iya amfana musu da komai wannan zai sa su dawo cikin natsuwa su dawo cikin hankalinsu saboda haka girman kai bala'i ne la kulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibri idan a cikin wato zuciyarka aka samu gwargwadon kwayan zarra na girman kai da wuya ka shiga aljanna domin kai baka kai ka girman kai ba wannan siffa ce ta Allah shine wanda ya isa shine wanda ya kai yayi kai baka isa ba kai ba kowa bane kai baka kai kai ba ya kamata ka tsaya ka kalli kanka kaga da me Allah ya halice ka daga ɗigon mani aka halice ka yanzu kai menene mutum ne mai jini da tsoka da fitsari da kashi a ciki haka kake tafiya to wa za ka yi wa alfahari wa za ka ɗaga wa kai malamai suka ce duk mutumin da ya tawali wa Allah zai ɗaga darajarsa amma duk mutumin da ya girman kai ya zama mutakabbiri to Allah maɗaukin sarki sai ya kaskantar da shi shi yasa malamai suka ce shi girman kai kamar irin dogon karfen nan ne na cikin gari irin antena ta wato masu kamfanonin sadarwar nan irin wannan doguwar antena idan mutum ya hau can samanta daga can sama ya yake kallo mutane kasa yana ganin su 'yan ƙanana ƙanana hmm. to haka mai girman kai yake kallon kowa kowa ba kowa ba ne to amma su ma mutanen daga nan ƙasa idan suka daga kai yana can saman antena ya za su gan shi shi ma dan kankani za su gan shi saboda haka yana kallon mutane jakuna suna kallon sa karmami babu mai girmama mai girman kai sai dai a tozarta shi a wulakanta shi saboda haka malamai suka ce wayannan ayoyi suna karantar da tawali'u suna karantar da wato kankan da kai shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama ya fi kowa saukin kai ya fi kowa kankan da kai tsohuwa ta tare shi akan hanya amma ya tsaya ya saurare ta ya ji jawabinta ya girmama ta ya mutunta ta yara ƙanana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurare su ya mutunta su ya darajanta su ya girmama su wannan ita ce ɗabi'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawali'u ya kankan da kansa dan Allah to shi kuma Allah madaukin sarki zai ɗaukaka shi sai dai ya ku bayin Allah akwai bukatan ku san menene definition na girman kai idan aka ce girman kai me ake nufi da girman kai karka ga wani saboda yana da kokarin yin wanka ya dan wanke hularsa ya sa ya dan goge sa suna shining baya son surutu da yawa cikin mutane sai ka ce wannan ya cika girman kai ba shi ake cewa girman kai ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi kan girman kai sai wani ya ce ya rasulullah to yaya mutumin da yake so ya sa riga mai kyau ya sa takalmi mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inna Allah jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake cewa girman kai shine badarul haqqi wa gamdun nas siffa biyu da ita ake gane mai girman kai cikin sauki abu na farko badarul haqq in karbar gaskiya ya gane gaskiya aka faɗa amma sai ga kamar ya karbi gaskiyar ya ja baya kamar in ya karbi gaskiyar girmansa zai ragu kamar in ya karbi gaskiyar yanzu shi matsayinsa ya ragu saboda haka sai ya ki karban gaskiya sannan wa gamdun nas da wulakanta mutane duk mutumin da ya zama za a faɗa masa gaskiya ya ki karba sannan yana rena mutane yana wulakanta su bai bai wa mutane darajar da Allah ya ba su to wannan mutumi shi ake cewa mai girman kai ya Allah ka tsare mu daga girman kai sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير sai ainihin lukuma ne shiga bai waɗansa wazi ya ce wa ƙasir fi mashika ka tsakaita a wajen tafiyarka idan kana tafiya wato karka rinka tafiya kamar iska za ta ɗauke ka ka tashi zama ka san wani in ya zo zai wuce wato fagan fagan babu natsuwa a cikin tafiyar to wannan tafiyar ta saba wa ladabi na addinin musulunci kuma karka dinka tafiya kamar mai shiga daki wasu ma sun dauka tsoron Allah ne wai ga mutum yana tafiya yana taka kasa da kyar wai duk ƙarfin imani ne shi ma yana so ya zama waliyi wai yana tafiya yana wani sun koye da kai Aisha radiyallahu anha ta ga wani na irin wannan tafiyar yana wani sun koye da kai yana ta kai ta ce miƙar da kanka ka taka noma. ta ce kana umarun a tikaminka in tsoron Allah ne kake takama da shi na Umar ya fi ka tsoron Allah amma duk da tsoron Allah sai na Umar wa kana iza masha asra wa iza baraba auja amma duk da haka sai na Umar idan zai yi tafiya yana taka ƙasa sosai idan an je fagen daga kuma duk wanda ya sara da takobi ya gama da shi kenan wai ka rinka tafiya kana so sun koyar da kai laysal imanu ala raqaba imani ba auya yake ba in za ka yi tafiya ka daga kai normal kai tafiya kar wai kai ustaz ne wai ka sha ustazanci ka koshi wai yana tafiya yana wani nokewa yana dan damfara ne so yake cuci mutane in za ka tafi normal ka tafi normal an gane wannan shine wa qasid fi mashika wagdud min sautik sannan ka rinka rintsewa daga sautinka kar ka zama duk inda ake hira daga nesa murya ka za jiyo akwai wanda in ana firar mutane sun kai goma ko sun kai ashirin tun daga can nesa za ka ji an ce eh babu shakka dan asabe yana wurin can dan daga nan muna ji murya sana tashi akwai irin wannan wannan shi ma ba tarbiyya ce ta addinin musulunci ba idan kana cikin jama'a kuna tattaunawa ana fira to ka rinka magana da murya wacce take bata kere muryar kowa cikin al'ummar da ake tare da su ba ina fata an gane wannan muryarka ta zama me ta zama normal idan kuma kana magana a gaban wayanda suke gaba da kai ne kake tattaunawa da su to ana so kar ma ka bari muryarka ta kai tasu kana magana da babanka kana magana da malaminka kana magana da shugabanka ko wani dattijo da ya girme ka to ba a so muryarka ta zama tana sama da tashi ana so muryarka ta zama tana yaya tana ƙasa da tashi muryarsa tana sama da taka idan cikin abokanka ne kuma ana hira kar ya zama daga nesa muryar da ake ji muryar kace kawai ake ji daga nesa za ka ji shi hayya hayya hayya hayya wani ma idan ya kyalkyale da dariya har sai yayi hawaye akwai wanda wani ya kyalkyale da dariya sai an taimaka masa da ruwa sha saboda tsabar dariya kawai da ya kyalkyale saboda haka daga nesa za ka rinji kajin kakatunsa da dariyarsa wannan ya saba wa ladabi ya saba wa tarbiyya irin ta me tarbiyya irin ta addinin musulunci shine waghdub min sautik ka runtse daga sautinka ina fata an fahimci wannan amma idan kiran sallah za ka yi fa toshe kunne kwala da karhi yadda duniya za ta ci ina fata an fahimci wannan nan ba waghdub min sautik a wa'azi kake kana da'awa buɗe makogoranka buɗe murya yi musu wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi idan yana wa'azi wata rana yayi caji yayi caji wato kana ka munziri jaishin zaka dauka cewa runduna ce yake yi wa caji za ta tafi fagen daga a ba za zo kana mutane wa'azi kana wani nan noke murya buɗe baki ka gaya musu gaskiya faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur فمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إذا كان مزال الله صلى الله عليه وسلم ينا مغنى دي to wa'azi yaki yana menene wa'azi wani ya zo ya ce masha Allah wa ita in Allah ya so kai ma ka so manzan Allah yana kishin gida ya ubi ya tashi zaune wahamar rat ainahu idanun manzan Allah na take suka kada suka yi jajawur saboda ya ji za a shiga haƙƙin wa za a shiga haƙƙin Allah wa ala sautuhu muryar manzan Allah sai ga tana tashi sama da ƙarfi yana cewa mutumin a ja'altani lillahi niddan bal Masha sha Allah wahada yana cewa kana so ka sa na zama kishiya ga Allah ne zaka ce in Allah ya so ni ma na so in Allah ya so shi kadai an gama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shiga cikin wazajirati zajara kenan amma kana hira a cikin mutane to a ji muryar ka kasa kasa kana magana da waɗanda ke gaba da kai a ji muryar ka wato kasa kasa sai Allah sai Allah ya ce inna ankaral aswat wato lalle sauti mafi zama abun kyama la sautul hamir wato shine sauti irin na jaki jaki idan yana ƙara yana ƙugi kana daga nesa zaka ji ko to a nan gurin wanda yake magana cikin mutane ana taɗi amma muryarsa ita ce sama to wannan an siffanta wato irin wannan muryar tasa da muryar jaki da wannan ne wasu maluma kamar irin kasimi a mahasin ta'awil yake cewa wannan ayar tana nuna haramci ne ya ce domin siffanta shi da aka yi to haramci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wanda ya bada kyauta daga baya fasa ya karbe kayansa sai ya kwatanta shi da kare wanda ya amai sannan ya sake tanda amansa idan aka yi irin wannan tashbihi wato mummunan tashbihi malamai suka ce yana nuna haramci ne saboda haka ladabi ne na magana da saba shi yana iya kai mutum ya fada game ya fada ga haramun Allah ta'ala ya tsare mu sai ya ce mai a gaba alarama ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب daga ayat da muka fassara a baya nasihar luqman zuwa ga ɗansa taime wato ta ƙare amma idan kana karanta littafai zaka ga hikimomi da yawa da aka hikaito daga wajen wa daga wajen shi luqman na irin tarbiya da yake yi wa ɗansa da maganganu irin na hikima da ake jinginawa cewa an cirato zuwa gare shi daga cikin irin kalmomi na hikima da ake danganta su zuwa ga luqman wata rana yana so ya koya wa ɗansa darasi sai ya ce ya kai ɗana duk abin da za ka yi kai don Allah duk abin da za ka yi kai don wa don Allah kar kai don burge mutane su mutane da kake ganin su ba a iya burge su riban nas gayatul la tudrak larabawa suka ce yaddar mutane to wata manufa ce da ba a iya cin mata duk yadda kai da mutane ba za ka iya yardar da su ba sai yake so ya koya wa ɗan darasi sai ya ce yanzu bari mu shiga cikin gari gani ga ka ga jakinmu ka rinka saurarawa ka ji mai mutane za su faɗa sai ya ce yanzu yadda za a yi kai hau kan jakin ni bari in tafi da kafa shikenan yanzu shi uban yana tafiya da me da kafa shi kuma yaron yana kan me jaki sai suna tafiya kan hanya suna cikin tafiya suka samu gungun mutane suna kallon suka tuntsire dariya suka ce kai sakarci dai bai karewa a duniya yanzu da Allah ka ga wannan yaro saboda tsabar rashin tausayi yaro da karfin shi wai amma ya haye kan jaki tsoho dattijo da shi ya bar shi yana bugawa da kafa wannan duniya ina za a je da ita da irin wannan yara ya za a yi kasa ta yi albarka suka rinka surutu suka rinka surutu bayan sun wuce sai ya ce waɗanne kaji mutanen can suna faɗa ya ce sun ce ba mu kyauta ba ya za a yi ni da ƙarfi na ina kan jaki kai kana tafiya da kafa to ya suke so a yi ya ce su yadda suke ga ya kamata a yi kai ne ya kamata ka hau jakin ni in sauko ƙasa sai ce to sauko da ya sauka shi sai ya hau jakin ya ce to mun ci gaba da tafiya suna tafiya sai suka sake guce gumu wasu mutane suna ganin suka ce kai wato imanin mutane ya kusa ya kare a duniyar nan yanzu dai kaga wannan dan Allah yaro dan karami kamar wannan da ya kamata a riƙe hannun shi a tausaya mashi amma kaga saboda mugunta shi ya haye kan jaki ya bar yaro karami yana tafaman tafiya a kafa yana tuntube wannan ai rashin tausayi ne da irin wannan ɗabi'a ina duniya za ta je bayan sun wuce ya ce to me suka faɗa ya ce sun ce ba mu yi daidai ba saboda me ni ya kamata in hau kai ya kamata ka tafi da kafa ya ce to can sun ce kai ya kamata ka hau wayancan sun ce ni ya kamata in hau waɗannan kuma sun ce kai ya kamata ka hau to yadda za mu warware matsalar mu duka mu hau kan jakin su duka su yi me ya ce hau ba dai an warware matsalar yanzu ba da masu cewa babba ya hau ya bai yaro da masu cewa yaro ya hau ya bai babba tun da duka biyu sun hau matsala ta kare ko bata kare ba sai suka hau sai aka ci gaba tafiya suna wucewa kan hanya can wasu suka gansu suka ce kai wato rashin tausayi da imani ya kusa ya kare a duniya da Allah ka kalle su wannan dan tsumburburin jaki da ba wani kwari da karfin kirki yake da shi ba kalle shi ko kiwatuwa bai yi ba ko ina jiki ne kasusuwa amma sun zo dima dima da su su biyu sun hada jaki yau ai wannan irin rashin imani da rashin tausan dabbobi ai lamarin ya ɓaci da suka wuce ya ce wa yaro to kai yaro mai kaji sun ce ya ce sun ce har yanzu ba a yi daidai ba ni da kai da muka hau har yanzu a yi kuskure mun yi wa jakin yawa sai ce to yanzu yadda za mu yi mu warware matsala ni da kai duka mu sauka mu kora jakin yanzu kan an gama ko ba gama ba masu cewa uba ya hau an yi maganin su masu cewa yaro ya hau an yi maganin su masu cewa an yi wa jaki taron dangi sai suka sauko suka ci gaba da kore jaki ana kore jaki suna tafiya sai suka sake samun wasu suna ganin sai suka tuntsire da dariya suka ce kai sakarci baya karewa a duniya to in banda nake hankali to me amfanin jakin ku biyu duka kuna tafiya a kafa ga jaki to in ma ba za ku hau ku duka ba akalla ɗaya cikin ku ya hau mana bayan sun wuce ya ce mai kuma wayannan suka ce ya ce sun ce har yanzu dai ba mu yi daidai ba ya za a yi mu kora jaki ba mu hau ba ya ce to shi yasa na ce maka duk abin da za ka kai danwa dan Allah idan ka ce wai za ka yi abin da za ka burge mutane babu ran da za ka iya burge mutane duk yadda kai duk yadda kai mutane ba za ka iya gamsar da su ba yi kokari ka gamsar da Allah in Allah ya gamsu da kai sauran mutane in sun ga dama su gamsu in ba su ga dama ba kada su gamsu ya rage nasu wannan hikima ce da malamai suke jingina ta zuwa gawa zuwa ga ainihin wato lukuman. yana daga hikima da ake jinginawa zuwa gare shi akwai maluman da suka ce shi lukuman bawa ne to mai gidansa ya taba umurtarsa ya ce yanka mana wannan tikiyar idan kuma ka yanka ta ina so ka kawo mun abin da wato ya fi daɗi ya fi daraja ya fi kima ya fi amfani a jikin tinkiyar sai lukuman ya ce to da yanka tinkiya ya gyara ta sai ya ciro zuciya da harshen tigge sai ya kawo mashi ya ce kaga wayannan guda biyu eh, a duka jikin wannan dabbar babu abin da ke da amfani babu da abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar wannan mai gidan ya ce a ah, to ka kyauta ka kyauta ya ce a masa farfesu aka masa farfesu ya sha bayan an yi kwanaki sai sake ce masa ƙara yanka mana tinki yi ma da yanka ya ce to ya kuma yana so ka ciro min abin da ya fi muni ya fi rashin daɗi ya fi matsala ya fi rashin daraja a jikin tinkiyar da ya je sai ya sake ciro harshe da zuciya sai ya sake ciro su sai ya sake kawo masa sai ce ah, rannan na ce ka kawo mu abin da ya fi kima da daraja ka kawo mun wannan yau na ce ka kawo mu abin da ya fi rashin daɗi da rashin kima da daraja ka sake kawo mun harshe da zuciya ya ce eh mai gida wa'annan da kake ganin su idan aka yi sa'a suka gyaru to babu abin da ke da daraja da kima da daɗi kamar su idan aka yi rashin sa'a suka ɓaci to ba abin da ke da hatsari da bala'i da rashin daɗi da matsala kamar su ya dogara ga sun gyaru ko ba su gyaru ba wannan hikima ta luqman za ku ga hikima ce babba domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa me yace inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya yi ya ɓaci menene wannan tsoka ita ce zuciya wannan ne dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo samu duniya ta rikice gaba ɗaya ta hargitse da ya tashi zai fara ba da gyara sai ya fara ba da gyara wa me gyara daga zuciya zuciya akwai a mata tauhidi zuciya a koya mata aƙida a koya mata ta Allah sannan a koya mata tawali'u a koya mata haƙuri a koya mata juriya a koya mata kyauta a koya mata rashin kwaɗai a koya mata rashin girman kai a koya mata rashin jiji da kai a koya mata ikilasi irin siffofi da ake bukata zuciya ta siffantu da su shi yasa har yanzu al'umma idan ba an dawo ana ba su tarbiyya ta zuciya ba yanzu al'umma babu yadda za a yi ta gyaru dole dukkan siffofi masu kyau da ake so zuciya ta siffantu da su a tabbatar da an ɗora mutane a kai siffofi marasa kyau da ake buƙatan zuciya ta tsarkaka ta basu to wannan ma sai an ɗauki mataki a kai kuma shi ne asalin sufanci wanda su shehu ɗan hodiyo da su sidi abdulkadiri suka yi sufanci ne na gyara zuciya ya za a koya wa mutum haƙuri a koya mai tawali'u a koya mai rashin kwaɗai a koya masa juriya a koya masa dauyar ibada a raba shi da girman kai a koya masa tawali'u a koya masa ikilasi a koya masa kyauta dukkan siffofi masu kyau na zuciya ya zama an tarbiyyanci zuciya wato a kansu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a jiki akwai tsoka in ta gyaru duk jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya yi me ya ɓaci wace ce wannan tsoka ita ce zuciya haka shi ma harshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne a cikin ku zai bani garanti zai iya tsare ma baina lihiyaihi wa ma baina fakizaihi admanu lahu aljanna duk wanda a cikin ku zai iya bani garanti zai tsara abu da ke tsakanin gemunsa guda biyu menene abin da ke tsakanin gemunsa guda biyu shine harshe shi yake tsakanin gemu da gashin baki shine lihiyaini gemu guda biyu wa ma baina fakizaihi da abin da ke tsakanin wato cinyoyinsa guda biyu menene ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu shine farjinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai mun alkawari zai tsare harshensa ya tsare farjinsa ni kuma na bashi garanti in kiyama ta tsaya zan kama hannunsa ya shigar da shi aljanna wanda isa ne ya faɗa ko bai isa ba wanda ya kai ne ya faɗa ko bai kai ba ya ce idan ka bashi garanti za ka tsara harshenka za ka tsara farjinka shi kuma ya baka garanti na shiga me na shiga aljanna kenan wannan ya nuna harshe yana da muhimmanci kwarai da gaske idan harshe ya gyaru to jiki zai zauna lafiya idan harshe bai gyaru ba jiki zai samu matsala shi yasa a kowace rana gabobin jikin dan adam sai sun rinka yi wa harshe magiya suna cewa ka ji tsoron Allah idan ka zauna lafiya za mu zauna lafiya idan ka bantaro bala'i bala'in bai tsaya kanka ba mu ma sai ya yi me sai ya shafe mu shi yasa da ma'azu dan jabal ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi me yace da shi kuffa alaika haza dauki mataki wajen kiyaye wannan sai ya nuna masa harshen sa sai ma'azu yake cewa ya rasulullah a inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi a watar waya a inna la mu'akhazuna bima tandiqu bihi alsinatuna ashe mu za a kama mu da abin da muke magana da shi za a kama mu da abin da harshe ya furci da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Mu'az yace ya kai Mu'az sakilat ka ummuk kalma ce da larabawa ke faɗa wa mutum in sun gaina nema ya faɗa cikin halaka sai yake faɗa masa cewa wahal ya kubbun nas ala manakirhim au ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim babu wani abu da ke sa a kiba fuskar mutum a wuta ranar tashin alkiyama duk wanda ka ga an kifa fuskar sa a wuta mala'iku na jan shi a wutar jahannama fuskar sa tana kan wuta to ba komai ya jawo masa ba face wato abinda harshensa wato ya ainihin wato girban masa shi yasa harshe idan ya gyaru yana da tsada me yasa yake da tsada da shi ake kalmar shahada kalmar da ba mai daraja kamanta ko ba da shi ake yi ba da shi ake yi da shi ake karanta alkur'ani mai girma littafin da ba mai daraja kamar sa da shi ake tasbihi da shi ake tahamidi. da shi ake hailala da shi ake haukala da shi ake hazbala da shi ake basmala da shi ake gaisuwa da shi ake sada zumunta da shi ake gaida mara lafiya da shi ake kyautatawa da shi ake faɗa wa mutum kalma mai daɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatun ba sadaka hatta kalma mai daɗi da za ka faɗa wa mutum ya ji farin ciki a cikin zuciyarsa manzan Allah sallallahu alaihi ce ita ma menene sadaka ce kun ga hanyoyin da ake bi a shiga aljanna cikin sauƙi ta wace hanya ake bi ta hanyar harshe kenan idan ya gyaru ya zama mai alkhairi ko bai zama mai alkhairi ba ya zama mai alkhairi haka idan harshe ya lalace nan kuma ya zama matsala da shi ake ashar da shi ake ƙarya da shi ake gulma da shi ake annamimanci da shi ake habaishi da shi ake bakar magana ko ba da shi ake yi ba kai ba ma bakar magana ba hatta kafirci hatta kafirci ana yi da harshe alarama ya halifuna billahi ma kalu يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وميزوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله نعم فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن تولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة نعم وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائل ما يلفظ من قول وعن الشمال قعيد نعم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين menene aikin su sannan haza kitabuna yantiku alaikum bilhaq inna kunna nastaghfiruka الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب ولع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أنا ربوتا وكوبا ربوتا أها سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم بلى فلا ورسلنا لديهم يكتبون duka wannan ayoyin abinda suke magana taka tsantsan da harshe cewa abinda ka furta da harshe sai a rubuta kana iya faɗin kalmar kafirci da harshe kalma guda ɗaya ta kuli kulin rakiya da kai ta jefa cikin kafirci Allah ka ba mu ikon tsare harsunan mu ka ba mu ikon kiyaye harsunan mu shi yasa Luqman yace zuciya da harshe idan sun tsarkaka sun fi komi kima da daraja idan suka ɓaci sun fi komi tambadewa da lalacewa Allah ka gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullah